Dr. Kasim Garba Kurfi, kaga yadda darajar Naira ke ci gaba da rugujewa duk da matakai daban-daban da babban bankin Najeriya da kuma gwamnati ke ɗauka wajen dawo da ita cikin hayyacinta. Shin ku masana tattalin arziki ina kuke ganin matsalar take? Kamar da kuka sani, duk ƙasar da ta ce za ta bar kuɗin ƙasarta ya je nemo ma kanshi matsayi. to gaskiya ta ɗauki wani mataki wanda yake mai wuya sha'ani saboda al'amura na kuɗi shine al'amura wanda ya shaye tattalin arzikinka kuma ba ka sakin shekara zube ana sa mai kima domin ko ƙasashen da suka ci gaba inda za ka ɗauki manya-manyan ƙasashe kamar su amerika su ingila su ma suna sa ido a akan kuɗaɗensu saboda shine arzikinsu kuma shine rayuwarsu to gaskiya gwamnati ya kamata ta abu ɗaya na biyu gwamnati ya kamata ta ɗauki matakan da za ta tsaida masu sayan eh, dala don ajiya kawai domin daga inda mutane suka cire cewa wato kudadensu na naira ba zai masu mafita ba sai dai a sai wani abu shi yasa kake gani yanzu ga kaka ce amma kayan gona sun tashi saboda masu kudade suna sa kudaden suna sayan abun gona dinnan maimakon su aje naira dinsu su da kaka hatsi ya kai tsadar da ba taba ba kuma zai ci gaba haka ma ga wannan kudaden to yaya wannan yanayi zai karfafa wa masu zuba jari daga wajen najeriya shiga cikin kasar domin damawa da su so masu kudaden sanya hannayen jari na kasar waje zai yi wahala duk kasar da bata daidaita kudinta ba bata daidaita cancin ta ba a ce sun shigo da kudadensu tana ji har yanzu jiragen sama suna kuka cewa naira da suka amsa a kan tiket har yanzu ba ba su dala ba to ina ga sauran waɗanda za su shigo kamar me ya dace a yi wajen dawo da nairan cikin hayyacinta gaskiya ya kamata gwamnati tashi tsaye kuma wannan taki tsaye din ya kamata a hada shi hannu biyu gwamnatin tarayya ta taka wa masu sayan dala su aji burki ita kuma santarar bank ita ma ta sa ga ido ga bankuna waɗannan matakai aka ɗauke su guda biyu insha Allah za a samu sauƙin wannan al'amari kuma wannan hauhawar tashin farashi da dala take zai samu matsaya. Dr. Kasim Garba Kurfi, mun gode.